shine ma'anar la ilaha illallah ya sa lamba ya sauka ƙasa ƙauluhu wa hadha tauhidu huwa ma'ana qaulika la ilaha illallah ay anna ilaha indahum su abin bautatawa a wurinsu huwa allazi yuqsadu li ajali hadhihi al-umur su ne wanda ake nufa saboda wa'annan al'amura sawa'un kana malakan أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا shin duk wanda ake bautatawa suna bautata musu ne wai don su kusantar da su zuwa ga Allah mala ya ce daidai ne wanda suke bautata wannan koma bayan Allah bautar mala'ika suke ko annabi ko kuma waliyi ko wata bishiya ko kuma wato kabari ko kuma wani aljani dukkan abin da muhammad ibn abdul ya kawo akwai masu bautata musu misali akwai daga cikin mushirikan maka masu bautar mala'iku sannan kiristoci suna bautata wa annabi isa alaihi salatu a cikin al'ummar manzan allah akwai masu bautar waliyai sannan akwai masu bautar bishiya shi yasa lokacin da umar yake halifa sai ga ana gangan ko wajen zuwa ƙarƙashin bishiyar da manzon Allah ya bai atin ridwan har ana na filfili ya hana ƙarshe ma yasa aka sare bishiyar amma dai ba za ka ce umar baya san annabi ba ai san annabi ne ba yasa yi hakan to akwai masu bautar kabari kun ga har waliye ake zuwa akwai kuma masu bautar aljanu da sauransu lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al suna nufin cewa annal ilaha cewa shi Allah maɗaukakin sarki wato ba wai lam ba sa nufin cewa annal ilaha huwal khaliqu ba ba sa nufin cewa Allah shine mahalicci ba arraziku ba wai suna nufin ba Allah ne mai azurtawa ba almudabbiru ba wai suna nufin Allah ba shine mai tsara dokoki ba ba haka suke nufi ba su mushrikan maka fa innahum ya'lamuna anna zalika lillahi wahdahu mushrikan maka sun san dukkan wayannan abubuwa Allah shi kadai yake yin sa yake gudanar da su kama taqadda wato kama taqad kama qaddamtu laka kamar yadda na gabatar maka wa inna ma ya bil ilah abin da suke nufi da abin bauta ma mushiriku na fi zamanina shine abin da mushirikan wannan zamani suke nufi bilafizi as-sayyid shine sayyidi fa'atahum an-nabi sallallahu alaihi wa sallam tare da wannan nan da nan sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu wato ya zo musu yad'uhum ila kalimati tauhidi yana kiransu zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa hiya la ilaha illallah wato ma'ana shine kalmar la ilaha illallah tare da sun yarda Allah shine mai halitta shine mai tsara abubuwa shine mai azurtawa ina ga mun kauce wancan ko eh, karkashin lambar wa hadha tauhid huwa ma'ana qaulika la ilaha illa Allah ay anna at-tauhid alladhi da'a ilayhi an-nabiy sallallahu wa alihi wa sallam tauhidin da manzon Allah ya kira jama'arsa huwa ma'ana la ilaha illa Allah ai la ma'abuda haqqun illa Allah babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah fa innahum ya'lamuna su mushrikan makka sun sani anna ma'ana la ma'abuda haqqun illa Allah babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah walaysa ma'ana la khaliqa aw la raziqa aw la mudabbira illa Allah ba wai suna nufin cewa sun fahimci abin da take nufi babu mai halitta sai Allah babu mai azirtawa sai Allah babu wato ma'ana mai tsara al'amura sai Allah wannan sun riga sun sani ba wannan suka fahimta akan ma'anar la ilaha illallah ba aula qadira ala likhtira illallah ba wanda yake da ikon kagar abin da babu shi sai Allah kama yaquluhu kathirun min almutakallimina kamar da malaman tauhidi wanda suka saba wa manhaji na ahlus sunna abin da suke fara an ce la ilaha illallah sai su ce la khaliqa fa inna hadha al-ma'na mushrikuna wa la yaruddunahu ai wannan ma'anar mushrikai ba sa inkarinta ba sa watsi da ita sun ma yadda da ita wa inna ma ma'ana la ilaha illallah abinda mushirikan makka suke nufi dangane da ma'anar la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kama qala ta'ala anhum kamar da Allah ya bamu labari dangane da su lokacin da manzon Allah ya ce su ce la ilaha illallah sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida shi yanzu ma dunkule dukkan abin bautatawa ga baki ɗaya mu dunkule su mu yi watsi da kowanne mu koma muna bautatawa abin bautatawa guda ɗaya shi yasa malam abubakar mahamudu gumi allah ya masa rahama ya ce da dama wasu musulmai a yau mushirikan maka sun fi su sanin ma'anar la ilaha illallah da mafi yawanci muna fahimtar kurin a faɗa da baki to amma haka ai manzon Allah cewa yi su ce la ilaha illallah ga amsar da suka bashi shi yanzu ma daina bautatawa dukkan wani abin bauta mu koma muna bautatawa abin bauta guda ɗaya inna hadha la shay'un ujab wato wannan al'amari ne na ban mamaki talaqal mala'u minhum sai wasu jama'a daga cikinsu suka tafi suna gaya wa shashinsu wasu suna gaya wa wasu daga cikinsu a nimshu ku tafi ku yi haƙuri a cikin wato ma'ana wannan bautar gumaka da kuke yi inna hadha la shay'un yurat wannan wani abu ne wanda shi zuciyarsa ta riya masa wato wai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani abu ne wanda wato ma'ana zuciyarsa ta riya masa al'amari ne wanda yake nufi wato ma'ana ya karkatar da ku gabarin wato ma'ana abin da kuka sani iyaye da kakanni ma sami'na bi hadha fi millatil akira ba mu taba jin irin wannan a addinan da suka shuɗe ba ba mu taba ji a addinin yahudanci ba ba mu taba jin wannan a addinin kiristanci ba ba mu taɓa ji a cikin sauran addinai da suka shuɗe cewa a wanda za a wa abin bauta ne guda ɗaya in haza illa ikhtilaq in wato ba komai in bi ma'ana ma ma haza ba komai ne wannan ba illa ikhtilaq face abu ne da shi yake da'awa wato ma'ana ya kaga suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alkur'ani kagarsa ya yi kirkirarsa ya yi sallallahu alaihi wasallam hashahu alaihi salatu wasalam to wannan aya take nuna allah madaukakin sarki ya ba mu labari mushirikan makka sun san ma'anar la ilaha illallah shi yasa suka ji faɗatta har manzon allah ya yaƙe su ya karkashe su ya ribace 'ya'yansu da matansu ya ganimance dukiyoyinsu lamba ta gaba wahiya la ilaha illallah yuridu rahimahullah muhammad ibn abdulwahab yana nufi ne allah ya masa rahama bayanu أن المشركين لا يريدون bi لا la ilaha illallah su mushrikan maka ba suna nufi ba ne dangane da faɗin la ilaha illallah ai la mudabbira wala khalika illallah ba wai tana nufin babu mai tsari ko mai halitta sai Allah ba li'annahum ya'rifuna anna zalika haqqun domin su mushrikan maka sun san wannan gaskiya ne Allah shine mahalici shine mai azirtawa shine kuma mai tsara dokoki wa inna ma yunkiruna ma'anaha suna inkarin haƙiƙanin ma'anarta la ma'abuda haqqun illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah وهذا الذي بدا به المؤلف وعاد shine abin da Muhammad ibn Abdulwahab ya fara da shi kuma yanzu shi ya sake maimaitawa inna ma qalahu litta'kidi ya sake maimaitawa ne domin karfafa magana warraddu ala man yaqulu da kuma raddi da inkari akan duk mai cewa na lana na'budul mala'ikata aw ghayrahum illa min ajali an yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba muna bautar mala'iku da wasunsu su sai dan su kusantar da mu ga Allah to masu irin wannan da'awa su sani irin ta mushrikan makka suka yi wanda hakan kowa ya fidda su daga addini walasna na atakidu annahum yakhliquna aw yarziquna ba wai muna kudire cewa annahum yakhluquna cewa suna halitta au yarzuquna ko kuma suna azirtawa ba a'a muna ce su kusantar da mu ga Allah ne aliya wasu to wannan kuma baya tabbatar da mutum ga musulunci kuma baya hana a yaƙe shi irin wannan ƙuduri wal muradu min hadhihi al kalima abinda ake nufi da ita wannan kalma ma'anaha la mujarradu lafziha ana nufin ma'anarta ne ba tsantsan lafazinta ba ana nufin ma'anarta ya sa lamba ya sauka ƙasa qawluhu min hadhihi kalima fadinsa dangane da wannan kalma ay qawlu la ilaha illallah ana nufin wato ma'ana ma'anarta ba wai lafazinta ba wal kuffaru al juhalu ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بهذه الكلمة kafirai mushirikan makka jahilai sun san abin da manzon Allah yake nufi da wannan kalma ta la ilaha illallah huwa ifradullahi ta'ala bitta'alluqi bihi ta Allah da ibada da ratayuwa da shi shi shi kadai wal kufuru bima yu'badu min dunillah da kafircewa duk wani abu da ake bautatawa ba Allah ba walbara'a minhu da kuma kubuta ba kai ba wannan abun fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illa Allah yayin da manzon Allah ya kira a maka yace da mushrikan maka su ce la ilaha illa Allah qalu alihatan ilahan wahida shi yanzu za mu tattare dukkan wasu ababen bauta mu watsar da su mu koma bautata wa abin bauta guda ɗaya inna haza la shay'un ujab haƙiƙa wannan abin mamaki ne ka zo da shi a ce ba za a bautata wa kowa ba sai Allah duk abin da aka kira shi da sunan ibada cewa Allah kaɗai za a bautatawa ka zo da abin mamaki fa'iza arafta anna juhalal kuffari ya arifu da zalika yayin da eh barakallahu fika a ah, ya sa lamba ya sauka ƙasa hadhihi aljumla kallati qablaha wannan jumla kamar jumla da ta zo kafin ita yubayyinu fiha rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahab yana bayani a cikinta anna ma'ana la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda da haƙƙun illallah babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa annal mushrikuna qad fahimu hadha minha kuma mushrikan maka sun fahimci hakan daga wannan kalma wa alimu annahu laysa muradu bihi mujarradu lafziha kuma sun fahimci ba wai ana nufin lafazin ba wa annal murada biha la ma'budu haqqun illa Allah ma'anarta babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wali haza an karuhu shi yasa suka yi inkarin abin da manzon Allah ya zo musu da shi ma annahum la yunkiruna anna Allah wahdahu huwa al-khaliqur raziqu tare da cewa mushrikan Makka ba sa inkari ba sa musun cewa Allah shi kadai shine mai halitta kuma shine mai azurtawa فإذا عرفت أن جحال الكفار يعرفون ذلك يا إنك سن جاهلي كافري سنسن واتو معنى لا إله إلا الله يا سلام با أي يعرفون أن معنى لا إله إلا الله سنسن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah fal'ajabu mimman yadda il-islam abin mamaki game da'awar shi musulmi ne wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi kalima bai san fassara da ma'anar kalmar la ilaha illallah ba ma arafahu juhalu al abinda wato jahilan kafirai suka sani abin mamaki dangane da wanda yake da'awar musulunci a ce kafiran maka sun fi shi sanin ma'anar la ilaha illallah ya sa lamba yuridul mu'allif rahimahullah an bayyana Muhammad ibn abdulwahab yana so ya yi mana bayani anna minan nasi akwai wasu daga cikin mutane man yadda il islam da yake da shi musulmi ne wala na ma'ana kalimata la ilaha illallah amma ba san ma'anar kalmar la ilaha illallah haisu ya zunnuna ta yadda suke zato annal da huwa talaffuzu bi hurufiha abinda ake so shine ka furta harafanta shi yasa za a gani bisa wazifa ko wata ka'ida da suke yi wannan baya hana su kuma abin da la ilaha illallah ta hana domin su suna ɗaukan furta ta ne kurin da baki duna ma'rifati ma'anaha wa atiqadihi ba tare da mutum ya san ma'anar la ilaha illallah ba ya kudire ta a zuci ya furta ta da baki kuma gabansa sun aikata wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yazunnu wanda yake riya cewa annal murada biha tauhidin Rububiya. cewa tana ma'anar babu mai halitta sai Allah babu mai azirtawa sai Allah babu mai tsada dokoki sai Allah Aila la khaliqa illa Allah wa ba mai halittawa sai Allah ba mai azirtawa sai Allah wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yufassirha wanda ya fassara ta bi annal murada biha abinda ake nufi da kalmar la ilaha illallah ikhrajul yaqin sadiq an zatil ashiya wato cire dukkan wani yarda ta gaskiya daga komai da kowa wa idkhalul yaqin sadiq da shigar da yarda ta gaskiya ala zatillahi wato bisa zatin Allah wato ma'ana ka cire yardarka ga kowa ka sanya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai masu fassara la ilaha illallah da wannan wa hadha tafsiru batilun wannan fassara fassara ce rusasshiya lam ya'rifhu as-salafu as-salihu magabatan mu na kwarai bai san wannan ba wa laysa al-muradu bihi an tatayaqqana billah azza wa jalla wa ana nufin wai ka sakankance ka yadda da Allah shi shi kadai wa takhrujul yaqina bil ghairihi kuma ka cire yarda ka ga dukkan wanda ba Allah ba li'anna hadha la yumkinu ai haka ma ba zai yiwu ba fa innal yaqina thabitun fi yadda da wani cikin mu'amala da kake yi da shi ka yadda mutumin kirki ne ko yarda da iyayenka ko 'ya'yanka ko matanka wannan abu ne tabbatacce Allah madaukakin sarki yake cewa latarawunnal jahima tabbas wallahi za su ga wutar jahim thumma latarawunnaha ainal yakin kuma wallahi tabbas za su ganta gani na sakankancewa na yarda kuru-kuru za su ganta wata yankunan ashiya a hisiya ma'aluma yadda da abubuwa da suka afku baro-baro ga su abu ne wanda suke sanannu la yunafi tauhid wannan baya kore tauhidi yadda misali da malam aminu cewa na yadda da shi mutumin kirki ne ahalin sunna ne na sakankance da shi zan iya mu'amala da shi wannan yadda ba wato kore min tauhidi a ce sai ga Allah kurin wato ma'ana zan yi irin wannan yarda baya kore tauhidi wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yufassirha wanda ya fassara la ilaha illallah bi annahu la ma'budu illallah babu abin bauta sai Allah haka ne ana bautata wasu ba Allah ba sai dai babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa hadha ta'rifu la yasihu cewa babu abin bauta sai Allah ya ce wannan fassara ba ta da kyau ala zahiri in an kalli doranta li'anna hunaka ashiya ubidat min dunillahi azza wa jalla domin akwai abubuwa da yawa wanda an bautata musu koma bayan Allah fayakunu yakunu ha'ula'il ajhalu min al-juhali kenan masu irin wannan fasara sun fi mushrikan makka jahilci allazina bu'itha fihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jahilan da aka aiko musu fiyayyen halitta zababbe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa innahum kanu ya'rifuna min ma'anaha ma la ya'rifuhu haula domin mushrikan Makka sun san ma'anar la ilaha illallah sanin da wa'annan mushrikai na wannan zamani wato ba san wannan ma'anar ba bal yazunnu anna zalika huwa talaffuzu bi hurufiha a'a yana zaton cewa sanin ma'anar la ilaha illallah shine furta harafanta ba tare da wato ma'ana mai fatar da ya kudire ta wato ma'ana min gairi tiqadil qalbi li al ma'ani ba tare da zuciyarsa ta ƙudire wani abu na ma'anonin la ilaha illallah ba walhaziku minhu mai tunani mai basira haziki daga cikinsu ya zunnu anna ma'anaha yana zaton ma'anar la ilaha illallah la ya huluku babu mai halitta wala ya rizuku babu mai azirtawa wala yudabbiru ba wala babu mai tsara al'amura illallah wato sai Allah فلا خير في رجل جحال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله محمد ابن عبد الوهاب يتي باب الخير ga dukkan mutumin da yake da'awar musulunci ya zama mushirikan maka jahilai sun fi shi sanin ma'anar la ilaha illallah wannan mutum babu alkhairi tare da shi Allah ya tsare mu idza arafta ba zakartu laka ma'rifata qalbin yayin da ka san abin da na ambata maka shine ana nufin wato ma'ana sanin ma'anar la ilaha illallah ma'anarta a zuci ya sa lamba ai arafta ma'anar la ilaha illallah alhaqiqi ma'ana la ilaha ka san ma'anar la ilaha illallah a haƙiƙa wa anna ma'anaha la ma'abuda haqqun illa Allah babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah to yayin da ka san wannan wa shirka billahi kuma ka san menene hada bautar Allah da ta wani allazi qala Allah fihi wanda Allah ya faɗa dangane da lamarin shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara ga dukkan wanda ya mutu yana hada bautarsa da ta wani wa yaghfiru ma duna zalika liman sha, amma yana gafara ga abin da ba shirka ba ga wanda ya so ya sa lamba iktalafa ahlul ilmi rahimahumullah malamai sun yi sabani Allah ya musu rahama fi hadhihi al-aya cikin lamarin wannan aya هل تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر wannan shirka da Allah baya gafarta wa wanda ya mutu yana yinta ta ta hada karamar ta hadu ta hada karamar shirka ko ko a'a tana nufin babbar shirka ne fa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda ya yace tashmalu kullu shirkin walau kana asgaru wato ta kunshi kowace shirka ko da karama ce kal halfi bi ghairillah kamar mutumin da yake rantsuwa da babansa ko da babansa ko yace na rantse da annabi wanda duk yana daga cikin ƙananan shirka to wasu malamai suka ce har ita ma wannan idan mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa ba fa inna Allah la yaghfiruhu Allah baya gafara ga hakan wa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda ya ce inna kasatun bi shirkil akbari ta kunshi babbar shirka ne kurin fahuwar huwa allazi la yaghfiruhu Allah wato ita ce Allah baya gafarta wanda ya mutu yana yin ta bai tuba ba wa shaykhul islam ibn taymiya wa shekul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah iktalafa kalamuhu maganarsa ta saba fa maratan qala bil wani lokaci yakan ce Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka ƙarama ko babba wa maratan ƙala bil sani wani lokaci kuma yakan ce shirkar da ba Allah baya gafarta wa bawa in ya mutu yana yi ita ce babban shirka banda karama wa ala kulli halin a bisa kowane hali yajibu al-hazaru min shirki mutlaqan wajibin mu ne mu yi taka tsantsan mu tsorata mu kauce wa kowace irin shirka li'annal umuba domin kullum idan nasi ya zo am yahtamilu an ya dakilan fihi al-asgaru yana iya wa karamin abu ma ya shiga cikinsa banda babban karami ma yana iya shiga li'anna qawluhu an yushraka bihi an wa ma ba'daha kaga an da duk abin da ya zo bayanta fi ta'awilil masdar tana shiga ne cikin tawili na masdar taqdiruhu ishrakan bihi inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi Allah baya gafara haɗa wato bautarsa da ta wani fa huwa nakira kuma idan ka kalli cewa an yi shiraka wannan nakira ne fi siyaƙin nafi wato ma'ana ta zo wato a siyaki wato ma'ana na korewa inna laha la kaga nafiya ce ko la yaghfiru wato an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha fa tufidu umum to a ka'idar larabci wannan yana gamewa zai iya kunsar babbar shirka kuma zai iya kunsar wato ma'ana karamar shirka faqara mu ta ƙarshe wa arafta dinallahi kuma ka san addinin Allah allazi arsala fihi rusula wanda Allah ya aiko manzanninsa da shi bin awwalihim ila akirihim allazi arsala bihi rusula min awwalihim ila akirihim kuma ka san addinin Allah wanda ya aiko manzanninsa da shi tun daga farkon su zuwa ƙarshen su allazi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu wanda Allah baya karba addinin da ba wannan ba shine addinin musulunci ya sa lamba ya sauka ƙasa wa huwa ibadatullahi wahda shine bautata wa Allah shi shi kadai kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika ya kai wannan annabi mu taba aiko wani manzo kafin kai ba min rasulin daga cikin manzanni illa nuhi ilai face mun yi wahayi zuwa ga wannan annabi annahu la ilaha illa ana fa'buduni cewa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai ni ku bautata mun wa hadha huwa islam wannan shine musulunci allazi qala fihi wanda Allah ya faɗa cikin lamarinsa wa man yabtagi ghayra al-islam dinan dukkan mutumin da ya nemi wani addinin musulunci ya zame masa addini falan yuqbala minhu har abada ba za a karba masa ba Allah ba zai karbi kowane addini ba in ba musulunci ba wa arabta ma asbaha ghalibun nasi fihi min al bi hadha kuma kasan abin da mutane suka wayi gari a cikinsa na jahiltar ma'anar la ilaha illallah ya sa lamba ai bi ma'ana hadhihi kalima suka jahilci ma'anar wannan kalma mimma taqaddama zikruhu dangane da abin da ambatonsa ya gabata inda qaulil muallifi rahimahullah fal ajabu abin mamaki mimman yadda il islama ga wanda yake da'awar musulunci wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi kalima amma bai san fassarar la ilaha illallah ba wannan abin mamaki ne wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. a kamar yadda na faɗa dai in Allah da sati mai zuwa ma muna da darasi asabar da lahadi insha Allah Allah ya samu dace kuna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ce malam mutum ne yake shan kayan maye kuma bai damu da yin sallah ba saboda haka 'yan uwansa suka ce idan ya mutu ba za su mana idan ya mutu za su kirawo makota domin su je su rufe shi to malam wannan an ce ya abin yake a to fakarar farko dai cewa yana shan maye wannan baya fidda shi daga addini cewa da yana shaye-shaye wannan ba zai hana in ya mutu a yi masa sallah a yi masa wanka a yi masa likafani a kai shi makabartan musulmi ba mas'ala ta bi ko ce fakara ta bi ita ce mahallin shahid shine cewa baya sallah ba haka suka ce ba bai damu da sallah ba to la'alla zai dau ma'ana biyu ko dai ya zama baya yin ta ko kuma wani lokaci ya yi wani lokaci ya ƙi to wannan malamai sun yi sabani ko da mu ɗauka na ƙarshen kwata-kwata baya yi amma ya yarda da wajabcinta to wasu malamai suka ce wannan ba zai hana a yi masa sallah a yi masa wanka a yi masa likkafa ne a kai shi makabartan musulmi ba wannan dai suna ganin mai sabo ne wannan shine ra'ayin malam albani da wasu daga cikin malamai amma kusan hanabila ko malaman Saudiyya, yanke suna ganin wannan mutum kafiri ne ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa likkafani ba ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabartan musulmi ba ina fata an gane da haka ne sabani ne mai karfin gaske tsakanin malamai shin mutumin da ya yarda da sallah ya yi imani cewa addini ce amma ya ƙi shin wanda ya fidda shi daga musulunci ko ko yana nan wasu suka ce ya fidda shi wasu suka ce bai fidda shi ba to Allah wani zai ce to kai menene ka fi gamsuwa wallahu alam bisa dalilai da hadisai wanda suka yi taƙayidi na umumin wa'yanda suke ganin ba musulmi ba ne ko kuma asar da aka ruwaito daga sahabbai wanda a cikinsu yana fa'idantar da wa'id ne ba hakikatan ba ni dai na fi gamsuwa da cewa wanda baya sallah ya yadda da wajabcinta mai sabo ne amma yanke ba za a ce kafiri ba ne sai dai su ma sun ce da za a samu gwamnatin musulunci sai aka kama shi aka ce ko kai sallah ko aka kashe sai da aka kashe shi akan yi sallah to wannan su ma sun yarda ba musulmi ba ne dan baya da za a yi musulmi ya zaɓi ya mutu akan yi sallah suka ce sai dai an kai wannan matsayin wallahu alam to wannan shine wato abin da zan faɗa akan wannan mas'ala wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam tambaya ta akan wato yin sallama ne ga wato wani aboki nawa nakan yi mai sallama amma shi kuma baya amsawa yana yin gaba da ni shi malam zan ci gaba da yin wannan sallama ko ya kamata ne to a shari'ance a sunnance wanda manzon Allah ya dora mu a kanta ba al'ada ba za ka ci gaba da yi domin kai ka kubutar da ibada ka gabarin karba don daga ran da ka daina fa kai ma Allah ba zai karbi ibadar ka ba kuma sallaman nan alal aƙalli ko bai amsa ba wa'yanda suke tare da shi mala'iku za su amsa don kowannen mu akwai makiyaya tare da shi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya na ma taf'aluna da haka dai kai dan ka kubuta a wurin Allah ba wai zuciya ka tariya maka cewa to ai na haka na gajiya na wulakantar da kaina na ba da kaina wannan ba haka ba ne. kai dai in ka gamu da shi alal akalli assalamu alaikum wa rahmatullah ya amsa bai amsa ba wannan kuma ruwansa wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa malam menene ingancin wanda a zaman tahiya a zaman tahiyar karshe ya riga liman sallama abu bi abin da malamai suke cewa inda ka riga liman baka da sallah ad-dukhulu wal khuruju wanda ya riga liman kabara harama ba shi da sallah haka kuma wanda ya riga liman sallama shi ma ba shi da sallah babu wani uzuri wato ma'ana a nan da shari'a ta yi masa ina fata an gane da gangan a fahimci wannan duk wanda ya yi wannan da gangan wato ma'ana wato ba shi da sallah wallahu alam to ne zai ce to idan ba da gangan ba ne in ba da gangan ba ne ka gano haka to kuma kana iya dawowa cikin sallar ka liman misali wanda da wato ba da gangan ba ya zace an yi kabbara harama ya riga liman sai daga baya ya sani sai warware waccan tasa ya zo ya yi wanda kuma ya riga liman sallama yana zaton an yi sallama ashe ba a yi ba shi kenan sai janye waccan sallama tasa sai ya dawo cikin sallah ya bi liman wato ma'ana sallama na amana to wani mutum yana wani dan yana cewa to idan ruku'i ko kuma sujjada ya riga limamar to idan da gangan ne shi ma akwai wa'idi Allah zai iya mai da kansa kan jaki ko a suranta a mai da surarsa gaba ɗaya jaki gaba ɗaya kamar yadda zan Allah ya bayani idan ko wato ma'ana ba da ganganci ba bane to kake an yi shikenan sai ka dawo ka bi shi ina fata an gane wallahu alam sai dai ka sani wato wannan riga liman sallama da kai ba zai ɗauke maka sujjada kabli ba ina fata an gane wannan ba zai ɗauke maka wato ma'ana jada kauli ba dan liman yana ɗauke abin da yake cikin sallah ne banda ka bara harama banda wato sallama shi ma dan ba da ganganci kai ba wallahu alam inda gangan ne kuma ba sallah mai tambaya na gaba na cewa malam ya kai fiyar yadda ake kada dan yatsa a tahiya domin na ga mutane daban-daban kowa da yanda yake nashi wanda yana tambaya ne ga wanda suka tafi ana karkadawa kamar yadda wata rana a dan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Musa yake cewa wata rana wani yana sallah a wurin Shekil Albani ko nafila ce sai ga yadda yake kadawa sai ya ce a wato ni da na tattara hadisan manzon Allah ba haka na gani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dagawa sama kuma ba a so a kada da karfi wani da an manta ba mu kanmu da karfi din muka nuna to amfanin karatu kenan ko ka karanto ko wani wanda ya fi ka ya karanto ana kadawa ne hakan a hankali amma ba zai zama haka ba kamar yadda da haka na ce ayi to yawwa to yanzu haka kadan kadan ake kadawa kadan kadan Allah ya samu dace eh yawwa a dan wa yake cewa wato ɗalibin abu isa al-huwaini ne al-asari lokacin da ya ziyarci malam albanin sai ya ga yana kadawa da karfi sai ya ce a kadan kadan ake wato da haka kenan can da na nuna da karfi ake yi kuskure ne yanzu ga daidai insha Allah Allah ya tabbatar da mu akan daidai a mai tambaya na karshe na cewa karatun sallah wato na raka'atai alfajari a bayyana ake yinsa ko a boye wannan malamai sun yi sabani shi yasa aka ce kowanne kai ya yi daidai ruwaya farko wanda suka ce a ɓoye ake yi shine ummina Aisha radiyallahu anha tace a yadda manzon Allah yake sauƙaƙa a fajiri har tana zargin ma shin anya ku annabi ya karanta Fatiha kaga ai tabbas ya karanta to kaga su inda malamai wato suka hango fikihu da a fili yake yin karatun za ta ce a ɓoye wato ya karanta Fatiya ko bai karanta ba kaga ba za ta faɗa ba to wannan shine masu ganin a ɓoye ake wanda suke gani a fili ake kuma ruwaya sahiha cewa raka'a farko ya karanta fatiha da kulya raka'a ta biyu ya karanta fatiha da kulhu wallahu kaga wannan ruwaya tana nuna kenan an ji abin da manzon Allah ya karanta da an ji gashi ma farkon sura da karshe kowace to wannan suka ce ana yi a fili ina fata an gane to da haka kowanne aka yi yayi ka iya yi a fili ka iya oye wallahu alam na ko da yake gashi ana ruwa ina ga sai mu takaita anan subhanakallahumma to malam Na ga kai bako ne kamar yaya a mutumin da bai san yake zaton an yi sallama sai sai daga baya bayyana cewa ba a yi sallama ba na ce zai koma ya bi a babu magana ka dama yana zaune ne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 Allah ya sanya albarka cikin wannan halka da zama da ake na fahimtar addinin musulunci babban farin ciki na nan shine yadda na ga matasa matasa muna da aiki akan abin da ya shafi aƙida da kuma ɗaukan addinin musuluncin kansa ba don koyo ba saboda kamar yadda malam ne ke faɗi gurɓacewar al'amura ba wai ga ƙasan nan kaɗai ba yau an zama duk mutumin da yake rike da aƙida ta addinin musulunci musamman sunna kamar alƙadir ne bil jamra in kai da ka sake shi kenan ka hallaka kuma maganar aƙida ta asha'ira da irin wasu al'aqaid wasu ke batila da su a ƙasan nan wajibin dukkanmu ne mu lura mu ainihin kansa harshen harshen larabci don yanzu kishin da muke so 'yan uwa musulmai su yi shine kasance dukkan wasu abubuwa da suka shafi na yammacin na mai kokari mai watsi da su domin sharrin da ke cikinsu in kana shiga intanet kana shiga rubuce-rubucensu abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kamar misali idan za a nuna ma abin da da take ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne za ka ganta wabe ga ta nan amma idan har mutum sai ya ɗauke ka zuwa ga abin nan to dama lazy man shi ke da wannan matsalar don a kowane suke so ci bulisko, kana kwanci akan baita form ka ce za ka yi ainihin mukarara da kanka da wanda suka yi gwarbaya Allah yi magana a kansu a Qur'ani ba zai taɓa yiwa ba duk wani falala da za a baka ko duk wani abu na tamanin duniyan nan ina tabbatar muku babu komai a cikinsa banda shirgi an yadda musulmai su nemi ainihin dukiya amma su neme ta halaliya kuma ku lura duk waɗanda suka tara dukiya ba ta hanyar halal ba za ku ga albarka Allah ya kwashe a cikin a cikin dukiyarsu da kuma iyalinsu domin ku lura irin lawmakers na ƙasar da ake kokari a yi ga mutane suna mutuwa da yunwa amma kuna kokarin proposal din wai miliyan nawa a salarin su kowanne wata miliyan nawa how many millions for just member nawa suka yi proposal miliyan ko to Allah subhanahu wa ta'ala idan muka lura musulmi duk juyin da za a yi kar ya rabu da sa. idan mutum ya wasa akan neman duniya ko akan neman dukiya ko akan neman wani abu kai ko mata kake nema aka ce sai ka bar sunna ya dan uwa musulmi kai ƙoƙari ka batta ko me kyanta dan manzon Allah yana cewa iyyakum bi khadhid diman shine kyan dan maciji duk yadda ba ta da aƙida ko iyayenta ba su da aƙida kar ka yadda a sa wandanka da kake ɗagewa gemunka da kake bari a ce sai ka aske sannan a baka ita kai hakuri da wannan ba dan ko ba Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama qala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira qala kadhalika qala kadhalika atatka tana fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa in mun yi magana akan kaman aqida ta asha'ira misali ai Allah ya ce wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu dauki girar da Allah ya maka dan Allah in ka aske zaka mutu ba ka mutuwa illa anguwar ku ka zama tunku kawai ba haka ba cikin hancinka ga gashi nan da Allah yake filtar maka wasu abubuwa duk wanne yana daga cikin me dan haka Allah ya ce wa fi anfusikum afala taqilun ina mana nasiha akwai program da aka ware aka yi inviting dinmu ta wurin gaskiya is danger zone amma muna neman ku kokarin taimaka mana da addu'a domin yan uwa musulmai ne wanda ake nema kan abubuwa za a kore sa aiki abubuwa da yawa da an shirya makirci to sai aka fito ta yadda yan uwa musulmai za su ba da gudunmawa ba tare da an san me ake ciki ba duk abin da ake nema na ai ma shafe su ta wani abin to Allah ya sabin din su saboda haka muke son don Allah ku da kuke nan ba ku san me ake ciki me kuma duniya take tafiya ba abin da muke nufi duk lokacin da kai ibada duk lokacin da kai addu'a ku yi yan uwanku musulmai addu'a suna cikin wani hali hatta zaben da aka yi kwanan nan Allah ne dai kawai ya kare an fahimta ko Allah ikan yi abin da ya so fa'alul lima yurid kuma yaf'alu ma yasha ba wanda ya ce don me to amma muna da matsala wajen 'yan siyasan musulmai muna da matsala wajen 'yan bokonmu muna da matsala wajen masu dukiyar mu babban matsalar ga waɗannan duk abin duniya da aka tara ba komai ba illa a sharholiyar duniya da wahala ka ga mutumin da zai ware wani percentage yadda zai ainihin assasa ɗaukaka kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah a cikin ƙasa wanda za ka ga tun ya fito inuna shi wai abin kunya ne ma a gare shi amma duk inna alfasha take sunana to yan uwa musulmai matasa a hakikanin gaskiya irin yadda na ga kuke halartar karatun nan Allah ya sanya a yi shi da ikhlasi kuma abin duniya kamar da malam ya ce ba shi ne wai Allah ya so ka ba a'a ai Allah ya ce tilka darul akhirah ko naj'al